الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوة جماد الآخر وتو الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 17 ga watan biyu shekara 2020 daidai a wannan masallaci na wato Abu Ubaida masallacin da ya fi sahara da masallacin Malam Khamis Al-Misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukumatun min at-tarikh na babban malamin shek usman al-khamis muna shafi na ɗari da ashirin daidai mai bugu irin nawa kuma shine darasi na talatin daidai mun fara magana abubuwan da suka faru a khilafancin na ali allah ya ƙara masa yadda abin da ya faru ma'arakatul jamal yakin jamal da aka yi a hijira shekara 60 a 36 mun san fitintunin da suka faru Allah ka raba mu da fitina na kisan ban ban takarda ne rubuta maganan abin da ya shafi wato bayan kisan sai na usman da rigingimin da suka biyo baya na fitnatul jamal to shine malam yake cewa limaza lam yaqtul aliyun qatlata usmana lokacin da sayyidina ali ya zama khalifa ya zama amirul mu'minin dan mai bai kama waɗanda suka kashe sayyidina usman ya kashe su ba malam sai ya ce ali radiyallahu anhu wa ardahu kana yanzuru ya kasance yana dubi nazara maslahatin wa mafsadatin kallo na maslaha da mafsada idan an ce maslaha dole duk hukuncin da zaka zartar da shi a matsayinka na shugaba kakan kalli kuma abin da zai biyo bayan taɗabikin hukuncin to shi sai na ali yana duba wannan fara'a to a wannan lokacin a matsayinsa na shugaba sai ya ga annal maslahata abinda maslaha ta hukunta shine tattali ta akhirar kisasi tana hukunta dole jinkirta yin kisasi a wannan lokacin saboda halin da ake ciki la tarkahu ba waye bar kisasin ba A'a shi a matsayinsa na mai imani ya san cewa maganan kisasi Allah ne da haƙƙi ne da Allah ya tura wa shugaba kuma yanzu haƙƙi ne da ya rataye a kansa amma yana ganin bai daga cikin maslaha tanfizi na hukuncin kisasin a yanzu da aka fa akkalal kisasa sai ya jinkirta kisasin min ajali hada saboda wannan kuma sayyidina ali yayi wannan ne kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda annabi ya aikata fi hadisatul ifki a hadisa ta ifki da ta faru shi yasa mu daina auna addini da hankali ahli sunna sun yadda cewa shi hankali taimaka da yake gurin fahimtar nassi amma ba shi bane asali abinda Allah ke aiko annabi da shi na nassi na alqur'ani da sunna shine asali shi yasa hankalin dan adam suna samun matsala amma nassi tabbatacce bai samun matsala daga wajen Allah ko annabi Muhammad shi yasa duk sanda kaga wani abu na nassi ya ci karo da shari'a to ɗayan biyu ne suka faru ko dai nassi bai inganta ba ko hankali ya samu matsala idan aka kawo nassin da bai tabbata ba to zaka ga ya ci karo da hankali haka in aka kawo nassin da ya tabbata kaga ya ci karo da hankali to hankali kuma ya samu matsala a lokacin wannan ita ce ka'ida da haka shi yasa zamu ga ibnu al-qayyim da yazo yana raddi ga waɗanda suke takdimin hankali akan nassi yace musu fa ala uqulukum al-afaitu fa innakum adaytum al-ma'qula wal manqula wa talabtum amran muhalan wa huwa idraku al-huda la tatba'una rasula wa za'amtum anna al-uqula kafilatun bil aqli ayna al-aqlu kana kafila hankalin da fa huwa alladhi yaqdi wa yanqulu hukmuhu wanda zai yi hukunci yanzu in an jama ya warware hukuncin yanzu nan inda an ce mutane idan an zo a yi sallah gwargwadon hankalin kowa to duk sanda aka zo sallah gwargwadon adadin mutanen da suka zo sallah gwargwadon sallah da za a yi don abin da kai kake ganin ya dace a hankalci to shi kuma wani yana ganin a lokacin bai dace ba sau da aka sai a yi ta hayaniya kullum a yi ta rikici a masallaci amma da Allah ya tashi sai turo wanda ya fi kowa hankali sannan bai kyale shi ba shi kadai sai turo shi da nassi yace qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi in kaga dan adam ya samu shiriya wallahi ba za ta samu ba sai da bin wahayi daga wajen Allah subhanahu wata'ala sannan dan adam yake iya samun ainihin wato shiriya daga wajen Allah wannan ita ce ka'ida da haka har ya je inda yake ce musu wato nurun nubuwati mislu nuri shamsi lil ainil basira tafattakhidhu wakila hasken da annabi ke zuwa da shi daga wajen Allah ce kaman hasken rana ne amma fa lil ainil basirati ga idan da yake gani karke shi a matsayin dalili yace fa idan nubuwatu lam yanalka diya'uha idan hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai ishe ka ba yace fal aqlu la yahdika qattu sabila har abada hankali ba zai shiryar da kai ba shi yasa yace ya qalibun darkal huda bil aqli dunan naqli lan talqa zaka dalila ya kai wanda ke neman hankali ta hanyar shirya ya kai wanda ke neman shirya ta hanyar hankali ba tare da riko da abin da ya tabbata daga Allah ko annabi ba lam talqali zaka dalila saboda nan wajen mun sani cewa hadisa ta ifki ta faru mutane sun wa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasafi cewa ta yi zina wadalika annahu takallama fi aishata an samu waɗanda suka yi magana ba'adin nasu sashen mutane akan mutuncin na na Aisha wa min ashhari daga cikin mafi shaharan man takallama fi Aisha ta suka yi magana cikin mutuncin na na Aisha akwai Hassan bin Sabi? wa Hamnat bint Jahash wa Mistah bin Usas wa kana alladhi tawalla kibara wanda ya jibinci girman al'amarin gabaki daya shine Abdullahi bin Ubay bin Salul abdullahi bin umar bin salul fasa idan nabiyul mumbara annabi ya hau mumbari wa ƙala ya ce manya a wa zai ɗaukan min mataki fi rajulin akan wani mutum wasala azahu ila ahali wanda cutarsa ta kai har zuwa ga na ya'ani annabi yana nufin abdullahi bin ubay bin mas'ud fa qama sa'ad bin mu'az sai sa'ad bin ya minki ana ana a'aduruhu a'aduruka minhu ya rasulullahi yace ni zan isar maka zan ɗaukar maka mataki akan shi yace in kana minna ma'ashara al-ausi in yana daga cikin mu ne mu jama'ar ausi za zamu kashe shi wa in kana min al-khazraj in yana cikin khazraj amartana amartana bi qatlihi ka umarce mu kashe shi a lokacin faqama sa'ad bin ubada sai sa'ad bin ubada ya minke farar da ala sa'ad bin mu'az sai mai masa da raddi sai yake cewa wa qama usayd bin qudairin farar da ala sa'ad bin ubada shi kuma usayd bin qudairin sai ya minke ya mayar da raddani ga sa'ad bin ubada fasara annabi yukaffifuhum daga nan fa sai hayaniya ta tashi cikin masallaci sai da annabin ya minke da shi yana cewa jama'a a yi kasa kasa da murya to a lokacin ne wa aliman annal amra azima a lokacin ne annabi ya san cewa matsalar yadda yake kallanta ta wuce nan saboda kan mu manta cewa da annabi ya je akwai kabilu guda biyar akwai banu qainuqa akwai banu najir akwai banu qurayza wa'annan yahudawa ne akwai ausu akwai khazraj waɗannan larabawa ne kuma a cikin su ansaru suke to yanzu da shi wannan ya tashi yayi wannan maganan sa'ad bin ubada kun ga anan take farad da sa’ala sa'ad bin mu'az da sa'ad bin mu'az yayi magana sai sa'ad bin ubada ya tashi mai masa da rabi saboda yanzu maganan ausu da kazara za ta shigo ciki kuma za ta yi tasiri shi yasa da wannan ya tashi ya mai da wannan raddi wannan ma sai tashi kaga sai hayaniya cikin masallaci Wazalika wannan ko ya faru ne annahu qabla maji'in nabi gabanin annabi ya zo madina ilal madinati kana al-aus wal khazraj da ausu da khazraj kad ittafaqu sun hadu sun ittifaqi ala an yaj'alu abdullahi bin ubay bin salul malikan alaihim su sanya shi ya zama shugaba gare su duka waɗannan bangarorin guda biyu falahu indahum manzilatun azima da aka sai zamanto a wajen bangarorin guda biyu tunda kafin zuwan annabi duk sun ittifaki a sashi ya zama sine shugaba sai zamanto akwai waɗanda suna kallonsa da kima wa huwa allazi raja'a shi fa abdullahi bin ubay bin sallu shine wanda ya komar da bisulsul jaishi rindinar da annabi ya fita da ita iraba ta uku fi ma'arakati uhudin a yakin uhud da za a tafi rindina ta kai wajen mutum dubu ya kasa ta gida uku ya dawo da kaso ɗaya ya bar annabi da kaso biyu wannabiyu huna annabi anan taraka jalda abdullahi bin ubay bin salul ya bar abdullahi bin ubay bin salul limada mutane guda uku hassan bin sabit hamnatu binti jahash misahu bin usas da ku ga cewa annabi ya kamo musu ya tsayar musu da haddi saboda Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda to in yanzu ne in akwai shugaba wasu suka yi wani abu ya kamo su ya tsayar musu da haddi wasu kuma sai ga maslaha kama su a tsayar da haddi a kansu to bala'in da zai biyo baya fi haddin da za a yi musu sai ya kyale su abinda kowa zai mike zai ce ba dan Allah ake ba in dai dan Allah ne ai ya kamata a ce yadda aka hukunta su wani shi ma wani yi mai a hukunta shi kaga annabi ba ka taba karantawa a wani littafin tarihi ba har annabi ya bar duniya bai tsayar da hukuncin haddi na kazafi ba akan Abdullah bin Ubay bin Salul shi yasa zamu ga Allah da ya tashi sai ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum sai yace li kulli mar'in minhum maktasaba sai yace wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim shi kan wanda ya jibinci girman al'amarin ka kyale sai mun zo lahira za a saboda a lokacin ya riga ya zama a lotsiya a lodanja yana da mutanen da suke yadda da yaddarsa akwai masu fushi da fushin shi kun ga yadda annabi ya miƙe ya ce manya azuruni min rajulin balaga azahu fi ahli baiti aka tashi aka yi ta hayaniya to yanzu ya kuke tsammani inda kamo shi annabi ya sa aka aka kwantar da shi aka ce za a mai haddi me kuke tsammani ko ya tura a kashe shi me kuke tsammani zai faru na hayaniya cikin madina ina ba ta fahimta to shi yasa nace mu daina auna addini da hankali abin da ya tabbata daga Allah ko annabi asali shine addini ba abin da kai tunani a hankalinka ba tunda yanzu ka bar kowa ya tunani a hankalin shi kana zuwa cikin minti ɗaya ko biyu za ka yi bayani ka ce jama'a tsakani da Allah wannan abin akwai Allah a ciki a ce mutane sun yi laifi a kama wasu a hukunta su shi wannan ana kallon shi a kyale shi tsakani da Allah dan Allah ake wannan abu yanzu nan za ka ga wannan ya kalli wannan ya ce kuma haka gaskiya ne ba cikin sauƙi za ka gamsar da mutane ba wahala sannan za mu ga cewa cikin gabar da shi imalan yayi magana cewa kana al-aus wal khazraj qad ittafaqu ala an yaj'alu abdullah bin ubay bin salul malikan alaihi to wannan shine dalilin da ya haifar da munafunci a garin madina har annabi ya gama addini shekara goma sha uku a makka ya hijira zaman makka ba a taɓa samun munafiki ba sai a madina shi yasa za ku ga ɗaya daga cikin hanyoyin da malamai suke gane surori makiya da madaniya duk surar da alqur'ani kaga ambatan munafikai a cikin to madaniya ce in ba sura kwaya ɗaya ba ita ce suratul ankabut nan ne kadai Allah ya ambaci munafikai sura ce makiya amma duk surar da kaga Allah yana maganan munafikai a kur'ani to sura ce wacce a Madina aka saukar da ita ba a Makka ba da haka ko da annabi ya baro Makka duk dalilan da zai sa a ji tsoron annabi a yi masa munafunci babu domin a wancan marhalar annabi ba gwamnati ba bane shi malami ne mai karantarwa duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci da gaske ki da aka suka sha wahala amma da aka zo madina wannan matsalar sai ta sa kaga ana kokarin a nada shi ya zama shine shugaba annabi yana zuwa maganar nada shi shugaba ya sha ruwa dan ba wanda zai tsaya yana sauraron wani mutum da annabin Allah ya zo to wannan dalilin yasa ya shiga musulunci ba dan yi musuluncin ba dan ya kawo ma musuluncin matsala kawai ne tarihin kafuwar munafunci aka shi yasa a littattafan aqida idan kaga ana ta'arifin munafiki shine mutumin da zai bayyana da musulunci a baki amma ya boye kafirci a zuciyarsa da haka Allah ya ce idza ja'a na munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal da lakazibun Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an inna innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amanu saboda sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan suka kafarce a zuciya da haka sai ya ce fatsubi ala qulubihim fahum la yafqahun da haka sai ce iz yayin da ra'a annabi ya ga cewa anna jaljahu ma abdullahi bin ubay bin salul haddi na bulala a'azamu mafsadatan min tarki ya fi girman mafsada akan ya kyale shi da sai annabi ya kyale shi saboda ya kalle da dole ɗalibai in zafin kai sai sun fahimci wannan akwai nassi na shari'a akwai kuma maslaha ta shari'a Allah ya ce ayi abu annabi ya ce ayi abu to kuma akan kalli idan an yi tadbikin nassin me zai biyo ba yanzu muna karatun nan wani sai ɗansa ya bata sai ya shigo sai ya same ni sai ce a maka Allah don Allah yaro na ya bata a yi cigiya a taimaka ko za a gan shi a cikin sai ka kalle shi ka ce kada Allah ya sa a gan shi in an yi magana sai ka ce annabi ne ya ce in faɗa maka haka ya ce duk wanda ya zo yana cigiya a cikin masallaci a ce kada Allah ya sa ya gan shi kai ma ɗan naka kada Allah ya sa a gan shi kun fahimta kaga in kai ta dibikin nassin wannan hanyar baka kalli maslaha ba a yanayin da shi wannan yake ciki ba mamaki abin da zai biyo ba ya kunduma maka zagi ya kunduma ma hadisin zagi kuma kai kaja to shine malam yake cewa wa kaza wa kadhalika ali bin abi talib radiyallahu anhu ne sayyidina ali ra'a ya ga anna ta'khir al-qisas jinkirtar da hukuncin qisasi aqallu mafsadatan shine mafsada mafi karanci banna min ta'jilihi akan gaggautar da hukuncin kisasin li'anna ali radiyallahu anhu wa ardahu la yastati'u domin sayyidina ali ba zai iya ba an yaktula qatalata usman aslan a wannan lokacin ba zai iya kamo inda suka kake usman ya hukunta su ba li'annahum ghayru ma'rufina bi ayanihi domin sanin ɗaiɗaikun su wane wane da sunansu ba ayyanannu ba ne bincike zai sa a gano da wane da wane da wane ne wa in kana hunaka ru'usul lil fitnati ko da yake akwai shugabannin ana iya sanin da wani shi ya jagoranci kaza wala hum qaba'ilun to su kuma shugabannin da suka jagoranci abin suna da kabilun da tudafi'u anhu duk wanda ka taso ka ce zaka kamo shi ka hukunta shi akwai kabilar shi shirye take za ta bashi kariya sai ya ce wal amnu ghairu mutasabbibin wa ma zalatil fitnatu da haka wal amnu sai zama aminci غير متسبب بيتبت با وما زالت الفتنه قائمه كما فتنة بتبوشي بلوكة تكي ومن يقول دو كي يتوى انهم لن يقتلوا عليا وانك يغنن شاء وان اللوكة سوكا سمتا ننن da ake ganin dan mai sirri na alibi hukunta su ba za su iya kashe sirri na ba ai wa kada kataluhu ba da zalika kuma su ne dai mutanen da ake ganin dan mai bai kama su ya hukunta su ba akan kisasin usman a cikin su sune dai suka dawo kuma suka ki sai da na ali lura an lura walizalika haka ne saboda haka ne lamma wasalatul khilafatu yayin da shugabanci ta kai ila muawiya ta zuwa ga sayyidina muawiya lam yaqtul qatalata usman aidan shi ma bai iya kamo inda suka kashe usman ba ya kashe su limaza don me li'annahu sara li'annahu domin shi sayyidina muawiya sara yara a wannan lokacin da ya hau yana ganin ma kana ya rahu ali a lokacin da shi yake gwamna a sha, sai da na ali yana shugaban ƙasa maslahar da fitinar da sai da na ali yake kallo na bai kamata a yi tamfizin kisasan ba su kuma jin zafi da irin kisan da aka yi masai na usman suna ganin ko me zai faru dole a kamo mutanen na hukunta su a cikin wannan lokacin lokacin da ya hau kujerar shugabanci to sai ya zamanto abin da sai da na ali ya hango shi ma sai ya hango abin yanzu an gane shi yasa yanzu abin da ke faruwa a najeriya za ku ga cewa idan yanzu wani shugaba yana neman shugabanci bai kamata wanda yake kai ba sai ka kulla mai shari kamata yi in kana da gudunmuwa da za ka bayar in dai ana yi ne don al'ummar da ƙasar ka ba shi gudunmuwa in allah ya taddara za ka yi shugabancin ko baka taɗe kafarsa ba za ka yi to sai maganan siyasa ya shiga maganan adawa ya shiga da aka sai zamanto duk abin da wani zai yi na daidai in dai maganan adawa ta taso to kuskure ko da ko na daidai ne abin da wani zai yi ba na daidai ba in dan jam'iyyarsu ne to daidai ne kuma sai ya ba abin kariya sai ya zamanto shi yasa na daga cikin dalilin da ya samu ke cikin bala'i a ƙasar nan duk wanda ke nema yana ganin ba zai iya kai ga kujerar shugabanci ba wanda shi yake kai maimakon ya taimaka masa ran da shi ma ya kai wani yana nema a taimaka masa sai ya taɗi kafai wanda yake kai don shi ya samu ya kai to kai ma idan ka kai wani haka kai ma zai taɗi ma kafa sai ga yadda ka ba da gudunmawa wani ya kasa yin abin kirki sanda yake shugabancin shi kai ma haka wani sanda yake nema zai ba da gudunmawa ba za a baka kai abin kirki ba haka sauka kuma haka muke a ƙasar nan yanzu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine yake cewa kana aliyun yarahu waqi'an a lokacin sayyidina ali yana a kallon fitinar gatanan tana ukuwa wa muawiyatu kana yarahu nazariya shi kuma sayyidina muawiya a lokacin yana kallon abin ne kallo na tunani da nazari falamma alatul khilafatu lokacin da khilafanci ya koma ilaihi zuwa gare shi ra'ahu waqi'an sai ya ga abin a aikace kamar yadda sai da na ali ka san shi yana ma abin kallo na tunani ne wanda kuma ke kallon abu kallo na tunani da wanda ke kallon abu yana aukuwa a ido to kallon da suke ma abu ba iri ɗaya ba ne to lokacin da ya hau kilafanci sai ya zama irin abin da sai da na ali ke kallo na fitina yanzu tun da ya zama khalifa sai ya zama yanzu shi ma ya ga abin kiri da mu matsalar shugabanci ba za ka san fitina ba ce sai ran da ka kai kanta tukuna sannan za ka san fitina ce yake cewa na'am mu'awiya to arsala na mu'awiya ya aika man katala waɗanda suka kashe ba'da da sashin su walakin baki ya akharuna sai dai wasu sun ragu ila zaman hajjaji har zuwa zamanin hajjaji bin yusuf fi khilafati abdul malik bin marwan a khilafancin abdul malik bin marwan hatta qutila akhiruhum to lokacin ne abdulmalik bin marwan ne ya zo lokacin hajjaji bin yusuf saka duk wani mutum da suka san yana da hannu wajen kisan sai na usman sai da suka bi shi ɗaya bayan ɗaya suka kashe shi kun ga matsalar ta faru a can ku kalli lokacin da ta tsallako sannan aka samu damar duk wanda aka san yana da hannu sannan aka yi maganin shi saboda aka wallahi matsalar shugabanci ba matsala ba sai ta wasa kai akwai abin kana kallonsa kallo ne na nazariyan amma akwai wanda shi yana kallonsa. kallo ne na waƙe Allah ya kiyaye shi yasa akwai ilimin da na rantsi da Allah jahilta ya fi sauƙi da ka san shi akwai abin da gara ma san shi ya fi maka sauƙi ilimi ne Allah ya kiyaye almuhim malam yace abin da yake da muhimmanci anna aliyan shi da na ali radiyallahu anhu ma kana yastati'u ba zai iya ba an yaktulahum ya kashe su a wannan lokacin kisa na kisasi laisa ajazan ba wai ya gajiya bane walakin sai dan khaufan alal ummati jin tsoro akan al'umman a sake shiga hargitsi da hayaniya shi yasa yake ganin ya kamata a jinkirta kisasin nan har sai an samu lokacin ake ganin ya dace wajen tanfizin kisasi wannan shine abin da ya faru a wannan matsala din to daga nan bayan yakin jamal sai ma'arakata siffin sai yakin siffinu gashi nan yace siffinu qurbur riqqa al-furat wa hiya haliyan fi suriya wannan wajen yanzu aka haliyan yana wani bangare na kasar Siriya kasar Sham wannan ya faru a shekara ta 37 wancan a shekara ta 36 kun ga bambanci tsakanin yakin Jamal da yakin ne shekara ɗaya ne kana Muawiya ta na Muawiya kadim tana'a ya hanu anil mubaya'ati li Ali dangane da yakin a ga na Ali hatta yatimma al kisasu har sai kisasi ya tabbata li Usman ga sayyidina Usman falamman ta Ali min ahli al-jamal lokacin da sayyidina Ali ya gama rikici da mutanen jamal qala sai yace la budda an yubayi a muawiyatul an dole sayyidina Ali sayyidina muawiya a yanzu kar mu manta cewa muawiya gwamna ne a sham ba shi bane shugaban kasa sayyidina Ali shine shugaban kasa an zo an kashe sai na usman irin kisan da duk wanda ya koma baya irin kisan da aka yi masa na usman na ta'addanci duk wanda yake da alaka da shi a wannan lokacin ba abu bane mai sauki kai ka dawo kuma ka rada hannunka ka zauna ba abu bane da zai yi tunda yanzu ai yana daga cikin yanzu nan ina tawowa a hanya aka turo min wani abu na alƙwara na saurara na cikin abin da ya taimaka ma harkar tsaro lalacewa idan an tura jami'an tsaro ɗaukar mataki akan wani guri kan mai uwa da wabi da kashe wanda bai da alaƙa da matsalar so da wani daga nan shi ba ɓarawo ba bai taɓa sata ba baban shi ba ɓarawo ba a gaban shi an yi zina da kanwar shi da mamar shi an kashe baban shi yanzu shi kenan kun tilasta shi dole shi ma ya ɗauki bindiga abin da aka dinga yi kenan sai yake cewa wa jahaz sai ya sai shirye runduna li muqatalati muawiya ta danya karsa rina muawiya aw yubaya ko yi mubaya fa kharaja ali sai sai rina ali ya fita bi jayshin da wata runduna iwamuhu mi'atu alfin rundunar adadinta da karfinta ya kai mutum dubu ɗari ila sufin zuwa sufin fi sham a sham falamma sami a mu'awiyya lokacin da sayyidina mu'awiyya ji labari bi khuruj aliyin cewa ga sayyidina ali ya fito ilaki talihi zai yake shi صعد المنبر سيا منبر yace inna إن عليا للي سيدنا علي نهد إليكم في أهل العراق gashi nan ya don faro zuwa gare ku daga cikin mutanen iraki famar ra'ayi ya kuke gani fadaraban nasu bi azqanihim kowanne mutum sai ya dauki hannunsa inda ke kumatunsa ko haɓarsa ala sudurihim akan kirjinsu yace ya ani abin da yake nufi nazzalu ru'usahum lam yarfa ilayhi ahadun tarfahu Kuwa in an ce wannan ba shi bane zakan haba ya kiruna lil azqani sujjadan to kowanne sai ya saukar da habarsa akan kirjinsa sai ya haka ya sunkuya tunda kowannen sai sunkuya ba wanda ya dago faqama zulkala'i alhimyari sai zul zulkala'i alhimyari ya minke faqala sai ce alaikar ra'ayi kai a matsayinka na gwamna kai kana da ra'ayi wa alaina al-fi'al mu aiki kawai zamu suka ce sun ba mu awaye dama zabi wannan su sukut mutane kowa ya shiru wa ina so ku fahimci yana daga cikin abin da Allah ya ba sai namu awe shine iya idara gudanar da shugabanci yace wa amma aliyun amma sayyidina ali faqad sa'ida al-minbar lokacin da ya hau munbari fil kufa a kufa فقال بعد أن حمد الله باين يا ya غودي ما الله وأثنى عليه يبا الله دين سيتي إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام kun san irin abinda mu'awa yake nufi a kanku a cikin mutanen sham mamar ra'ayi me kuke gani fa'adajja ahlul to daga nan kawai sai aka kama hayaniya cikin masallaci ya'ani irtafa'a aswatuhum sauti ya daukaka shine dajja Ya yaquluna kowanne daga cikinsu yana cewa ya amirul mu'minina ya amirul mu'min ar-ra'yu sai yace falam faham aliyun da aka sai na ali bai fahimci kalamuhum magana su ba min kasarati manta kallama saboda yawan wanda ke magana wa kasaran lagatu hayaniya ce yawa fa nazala sai ya sako huwa ya yaqulu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya zo cikin tarikul kalifa tarikul islam na al na ibn alimamin zahabi a shafi na 540 inna al-khulafa ar-rashidina to fa zaka halu ahli sham wancan fa shine halin mutanen sham tare da gwamnan su muawiya yadda suke masa biyayya da yadda suke girmama shi kun ga shi da ya miƙe zai ya kuɗu ba kowa kawai sun kuyar da kan ba wanda ya magana da haka wanda zai yi magana kawai cewa yi alaikar ra'ayi wa alailal fi'alu kai ka duba abin da ga dama mu umarni kawai zaka ba mu mai aiki amma kun ga wannan da sai da na Ali ya yana musu magana hayaniya aka kuma yi cikin masallaci ba to shine yake cewa fa ahli sham su mutanen sham kanu ahli ta'ati mutane ne dama da suke da da'a wa ahli jaldin sannan mutane ne da suke da jarantawa ahalul iraki su kuma mutanen iraki kanu ahala fauda mutane ne yan hayaniya kawai kama su yi a <laughs> wallah wala yan hayaniya ne yan hayaniya ne kuma za mu je nan gaba za ka ga irin kukan da sayyidina ali a kansu da sayyidina hasan da abin da ya faru suka yaudari ra'ali mamu sai ne dai suka kashe shi wa hum allazina sune inda ba'da zalika bayan wannan faqatalu aliyan suka yaki sayyidina ali wa qataluhu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kuma daga baya bayan sun yake shi suka zo suka kashe shi zaka ji sayyidina ali ya samu jarraba yana cikin fayaki da su sayyidina muawiya cikin waɗannan mutanen fa na iraki aka samu wasu suka ɓalle. to shine yake cewa wasala ali sai ali ya kai ila siffin zuwa siffin sana saba'in wa salatina a shekara ta da min minin hijira, wa zalika fi safar wannan a cikin watan safar wa kana qitalu ali sayatin sayyidina ali fi siffin wal jamal an ra'ayin ra'ahu wastihadin tabannahu akan ra'ayi ne da shi yake ganin ya dace wastihadin sannan istihadin ya tabannahu wanda ya gina istihadin shi akan wannan faqad akhraja abu dawud fi sunanihi al imam abu dawud ya fitar a sunan din shi wanda ya kawo shi akhrajahu abu dawud fi kitab as-sunnah babu ma ya dullu ala tarkil kalami fil fitna babin da ke nuni akan abin da ke barin ko magana ka daina inda an shiga fitina hadisi na 4666 wa sahaha isnaduhu al-albani fi sahih sunan abi dawud an qais bin Abba qala yake ta qultu li ali nace wa sayyidina ali akhbirna an masirika hada ka ba mu labari tafiyar kada ka tashi ka tafi wancan wadan wajen su mu'awiya a ahadun ahidahu ilayka rasulullahi shin wasiya annabi yayi maka am ra'ayun ra'aitahu ko ko ra'ayi ne kai da kake ganin ya dace qala sai sayyidina ali yace ma ahida ilayya rasulullahi shay'an annabi bai min wasiya ba akan wani abu walakin nahu ra'ayun ra'aituhu sai dai ra'ayi ne da ni nake gani kuma magane akwai bambanci tsakanin ra'ayi wajen malaman shari'a da ra'ayi wajen mutanen gari idan mutanen gari suka ce wannan ra'ayi na ne shi abin da ya ga dama ke amma in an ce ra'ayi wajen malamai abin da suka fahimta na hukunci karkashin qur'ani da hadisi shine bambancin ra'ayi wajen gama garin mutane da ra'ayi wajen malamai to wannan shine abin da ya faru to shin malam ya kawo gaba ta gaba hal na za'a mu'awiyatu ali hal na za'a mu'awiyatu al khilafa shin sayyidina muawiya ya taba jayayya da sayyidina ali akan shi ya dace ya shugabanci mutane gayan ga sayyidina ali yace an abi muslimin alqawlani annahu shi abu muslimin qawlani annahu dakala ala muawiya ya shigo wajen sayyidina muawiya fa qala da ya shigo sai yake ce masa a wannan lokacin da ya zo sai yake ce masa a a anta tunazi wa ali abu musulmin khawlani ya kalli muawiya ce masa kai kana jayayya da sayyidina ali a anta misluhu ko kai kai ka kai matsayin sayyidina ali fa qala muawiya ta sai sayyidina muawiya ce la wallahi yace wallahi bana jayayya da sayyidina ali akan shugabanci sannan ni ban kai matsayin sayyidina ali wajen daraja ba wala la wallahi inni a'lamu anna aliyan afdalu kun ga sayyidina muawiya da bakin shi ya ce wallahi na tabbatar sai da na ali ya fi ni falala ya fi ni daraja a wajen Allah sannan wa a haƙƙo bil amri kuma shi ya fi cancanta ya shugabanci al'ummar annabi in yana da rai walakin ya ce sai dai alassun ta'alamu na anna usman a kutule kun san ai irin kisan da aka yi masai na usman ta hanyar zalunci wa ana ibnu ammihi ni dan amminsa ne wa ana atlubu da haka ina neman haƙƙin jininsa ne da aka kashe fa'atu aliyan yace ku je ku samu na ali fa qulu lahu ku ce masa falyadfa ilayya qatlata usmana ya miƙo mana waɗanda suka kashe na usman wa usallimu lahu al ni kuma sai in miƙa masa wuya fa atau aliyan suka je suka samu sirina ali fa kallamu suka yi masa magana fa aba alaihi shi kuma yace ba zai miƙa sa ba dan me da kakku manta shi sayyidina muawiya gwamna ne a sham shi kuma sayyidina ali shine wa shugaban ƙasa idan akwai haƙƙi na ƙisasi haƙƙin yana kan waye yana kan shugaban ƙasa ne sau da haka duk da ɗan uwan shi ne yana da haƙƙi ya nemi jininsa haka ne amma tamfili na kisasar ba hannun sai da na mu'awa yake ba hannun sai da na ali yake fa kallamuhu wa lam yadfa al qatlata bi mika waɗanda suka yi kisan ba wannan ya zo cikin tarihul islam fa mu'awiya da ka sai da na mu'awa lam yuqatil lam yaqul bai faɗi cewa innahu khalifatun bai taba faɗa cewa a lokacin da sayyidina ali yake da ba shi khalifa ne walam yunazi aliyan al kuma bai yi da sayyidina ali ba cewa wai shi ya kamata ya zama shine khalifa abadan walidhalika saboda haka ne lamma tanaza'a yayin da suka yi jayayya kama sai a ci kamar yadda zai zo ta Hakimu. hukunci ya kasance wa kataba haza ma ma ahada alaihi aliyu ya rubuta wannan shine abin da sayyidina ali alƙawari a kansa amirul mu'minina muawiyah bin abi sufyan wanda shine abin da sayyidina ali amirul mu'minin ya rubuta sulhu da shi ko alƙawari da muawiyah dan abi sufyan qala sai ce la tastub kada ka rubuta amirul mu'minin law baya atuka dama mai masa mubaya'a ba tunda ya ce sharaɗin mu baya an ne sai an hukunta waɗanda suka yi suka yi kisan ya ce lauba ya atuka da na yi maka wa ala naka amirul mu'minina na yadda kai ne shugaban yanzu ma qataltuka da ba mai rikici ba walakin ismi is walakin ismuka wasni faqat sunana da sunanka kare ثم التفت الى الكاتب sannan sai waiwaya zuwa ga mai rubutu wa qala yace uktub ismahu ka rubuta sunansa qabla ismi yace kabanin sunana li fadlihi wa sabiqatihi fil islam yace saboda falalar da sayyidina ali yake kun ga hatta wajen rubutu yace a fara rubuta sunan sayyidina ali sannan sai nashi saboda sayyidina ali yana gaba da shi a komai na addini bai kamata hatta wajen rubutun sulhu ba a fara rubuta sunansa sannan a rubuta nawa na sayyidina ali yace a fara rubuta sunan sayyidina ali sannan a zo a rubuta sunansa da haka yace walam yakun al-qitalu yaƙi bai kasance ba baina aliyin wa mu'awiyata tsakanin sayyidina ali da mu'awiya kitalan baina khalifatin wa khalifa abadan tsakanin khalifa da khalifa tsakanin shugaban kasa da shugaban kasa ba haka bane walakin alqitala sai dai rikicin sababu sababan sa anna aliyin yuridu an ya azila mu'awiya yana so ya cire shi daga gwamna wa mu'awiya tarafidul lil azl shi kuma mu'awiya yayi watsi da sauka hatta yuqtala qatlatu ibnu ammi har sai idan dan shi yana ganin yanzu da yake kan gwamna ne ya kamata ya tsaya wajen neman hakkin ɗan uwan shi in ya sauka bai kan wannan damar to damar da yake da ita wajen neman jinin ɗan uwan shi bai da wannan damar aw yusallamu ilayhi ko kuma a miƙa su zuwa gare su falam yakun al-mawdu'u al-khilafata kama yasha'u asalin rikicin sayyidina ali da mu'awiya ba wai kan shugabanci bane ba shi bane mahallin nizadin wa kana adadu jeshi ali rundunar sayyidina ali ya ata alifin mutum dubu ɗari wa kana adadu jeshi muawiya saba'in alifin mutum dubu saba'in wa qutila ammar bin yasir to an kashe ammar dan yasir wa kana fi jeshi ali da haka sai ya kasance yana cikin rundunar sayyidina ali wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama qala li ammar sayyidina ali ya ce annabi ya faɗa daga ammar ya ce ya ammar sataqtuluka alfi'atu albagiya da sannu jama'a wacce take yattawaye za ta kashe ka don su sai da na mu'awiya bugatu ne yan to wasu wannan za ka ga hadisin za ka ga su suke ta dandana a kai akwai lakta da ne a kano awa ɗaya da kusan minti arba'in da wani abu akan wannan matsalan kai ta alfi'atul bagiya so da haka yana da kyau ɗalibai su koma su saurari wannan lakta a ciki ne na faɗaɗa bayani na kawo maganganun malami ita kanta ma kalman albagayo da aka yi ta rikici a kanta na kawo cewa tana ɗaukan ma'ana guda shida a ƙur'ani sannan na kawo cewa in ma mun ɗauki kalman albagayu da ma'anar zalunci to ga ma'anar da ya kamata ta bayar ina fata an fahimta da haka shi ya sa waɗanda suke hukunci cewa ɓangaren sai da namu auye saboda wannan hadisin duka ɗan wuta ne sun zama bugatu azzalimai saboda kisan sai da na ammaru kakkumanta da cewa duk abin da ya ja wannan fitinan kisan sai da na usman sai da suka je suka kashe sai da na usman sannan yaƙi ya taso aka fata sannan sai da na ammaru ya mutu idan wannan suka kashe sai da na ammaru sun zama bugatu tare da shi ya fata fagen yaƙi wanda suka zo suka kashe sai da na usman shi kuma yana gida ba kaga su ne min ba da aula kiyasul aula wani ne aka baka labari aka ce maka ya malai ma yayansa sai ka ce mutumin banza ne sai aka ce to ai ga wani ma babansa ya mara da wanda ya ma ban yayansa ya zama mutumin banza da wanda ya baban babansa wane ne min babu aula ya zama mutumin banza haka ba za maka hada ba an fahimta saboda haka na yi bayani gaskiya a waccan lakcar yana da kyau ɗalibai su koma su saurare ta lakta ce na yi ta mai awa ɗaya da kusan minti arba'in da wani abu akan matsalan alfi'atul bagiya ƙila lil imami ahmad ko zuwan nan da na yi gana akwai lakta da na akan waye mu'awiya ko na tattauna wani ba'adi na wa'annan matsala a sakkwata ma ina ganin tafsirin mu na waccan shekara akwai ina ganin tsakanin na ashirin da da na ashirin da biyu tafsirin kwana biyu na ajiye na bada amsa akan wannan matsalan ta alfi'atul bagiya ɗinnan. nan qila lil imam ahmad bin hanbal an ce imam ahmad bin hanbal ko a a wa kana ahmad bin hambal an ce masirina ahmad bin hanbal hadithu taqtuluka al fi'atu al kan wannan hadisin qala yace la atakallamu fi ni ba zan yi magana akan shi ba tarkuhu barin sa aslamu shi yafi kufuta kama kala rasulullahi kamar yadda annabi ya faɗa haka ya ce faƙatalat hulfi'atul bagiya da aka jama'a ittawaye ta kashe shi wa sakata sai ya shiru naka za ku ga abin da Allah ya faɗa kenan cewa fa in bagat ihdahuma alal ukura fa qatilul lati bugi hatta tafi a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli inna Allah yuhibbul muqsin da ya gama sai ce innamal mu'minuna ikhwatun laka kisa bai yanke alaka ta asali ta yan uwantaka ta imani da mutum ma dama asalul imani akwai shi shi yasa za ku ga da Allah ya kawo hukuncin kisasi yace ya ayyuhal allazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurru wal abd bil abd wal unsa bil unsa sai ce faman ufiya lahu min kun ga yayi kisa ana maganan kisasi amma Allah har yanzu yana kulla alaka kar ku dauka wannan alakar ta yan uwantaka ta yanke tana nan shi yasa Allah tan da ya tafi bayan an samu rikicin sai ce innamal mu'minuna ikhwa da haka innama al-hasr wal ne kai ka ce kaman mu'mine a duniya ko da an samu rikici tsakanin su to har yanzu fa banda yan uwantaka ba abin da ke tsakanin su shi yasa Allah sai ce fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha ku bi tsoron Allah to yanzu ma aman kana al-haq ma aman kana al wa gaskiya ke tare da shi a cikin rikicin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da muawiya to bari za ka ji adalcin da ahli sunna suke da shi qala ibn hajar ibn hajar ya faɗa cewa zahaba jamhur ahli sunnati da yawan malaman sunna sun tafi ila taswibi zuwa ga waɗanda suke kan daidai man qatala ma'a ali wanda suka yaki tare da sayyidina ali wa qad sabata ya tabbata anna man qatala aliyan wanda suka yaki sayyidina ali su muawiya kanu bugatan yan tawaye wa ma'a hadha taswibi tare da wannan daidai ɗin da malamai suka ce ɓangaren sai da na ali yana kai domin ai abin da ya kawo kuskuren ɓangaren su sai da na mu'awiya shi ba amirul ba ne, amma ya ɗora wa kansa riga ta sai an ba shi abin da ya kamata amirul mu'mini ya tamfizin shi yayi mai ya zartar da shi Ya yace fahum ahlus sunna kuma muttafiquna sun haɗu sun ittifaqi ala annahu la yuzammu akan ba a zargin wahidin min ha'ula'i ɗaya daga cikin wa'annan bal ya na ahalin sunna suna faɗa suna cewa ijtihadu fa ɗau ɓangaren su sai na mu'awa istihadi suka yi wajen fahimtar aya cewa Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sai suka yi istihadi sai suka yi kuskure wajen istihadin su wannan magana ibn hajar ya faɗe ta a fatuhul bari mujalladi na 13 shafi na 72 sai ya ce wa ƙala ya ce ittafaq ahli sunnati ahli sunna sun ittifaqi ala wujubi man ibta'an akan wajibcin barin suka ala ahadin akan daya min sahaba daga cikin sahabbai bi sababi ma waqa minhu saboda abin da ya auku walau urifa al-muhiqqu minhu ko da ka san cewa ga wanda ita fi shi ike da gaskiya to bai kuma halatta ka zagi ɗaya ɓangaren ba li'annahum lam yuqatilu illa an ishtihali domin ba yaƙi bane da suka yi shi akan son zuciya yaƙi ne da suka yi shi akan istihadi su waɗannan ɓangaren ga fahimta su ɓangaren wa ga fahimta su wannan ma ya faɗi ta cikin fatahul bari mujalladi na sha uku shafi na talatin da bakwai wa qala at-tabari al-imam at-tabari ya faɗa fi taqwiyat mazhabi wajen ƙarfafa mazhaban man nasara aliyan wanda suka taimaka ma sayyidina ali Ya ce laukanin wajib da ya zama wajibi fi kulli ya yaqau cikin kowane sabani da ya auku bainal na tsakanin musulmi alhurubu minhu mutum ya gudu daga gare shi bi manaziri. manazil da lizimtar sauka daga inda ya kamata mutum ya sauka lama uqima haddu da ba wani haddi da za a tsayar da shi wala ubtila batilun da ba wata banna da za a lalata ta walau wajada wala wajada ahlul fusuqi sabilan da ma abuta fasikanci sun samu hanya ila irtikabil muharramati zuwa ga aikata ababen da Allah subhanahu wata'ala ya haramta qultu sai nace hada kalamun sahih wannan magana ce ingantacciya inji malam idan tabayyana al'amru idan al'amari ya bayyana walakin idan kanat al'umuru mushtabiha amma idan al'amura suka rikice lazima lifti'al to ya lazimce ka dole ka nisanci fitina falidalika ta kallafa kathir da yawa saboda wannan ne da yawa suka yi jinkiri alal musharakati fi hadhihi al akan musharaka a cikin wannan yaki idan ashi falladhi yajibu abin da ya wajaba an na ataqidahu mu kudirce shi anna talhata wa zubair wa aisha wa man ma'ahum nana aisha da zubair da talha da wanda ke tare da su wa kadhalika hakanan aliyan sayyidina ali wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi inna ma a ala shahada sun yi rikici ne mu kiyaye suna amfani da lafazin qatalu ba qatlu ba yaki shi kuma an ce yaki ba dole sai ya zama to ka kashe mutum ya kashe kama wal amru al'amarin kana fitnatin fitina ce jarrabawa ce wa ma'arakatul jamal yaƙin jamal bizzat a zatin yaƙin lam takun an isti idadin likitalin dama asali da nana aisha da talha da zubairu da suka fito ba su yi shirin dansi su yi fada da sai da na ba walam yakunu yuriduna alqitala ba su yi nufin yaki ba wa naqala hazan hazm ibn ya naqalto wa ibn taymiya an al-jumhur alimtina hani an al fi hadhihi matsala dangane da yin magana da zaka sauki sahabban annabi a cikin wannan matsalar shi yasa yanzu idan ka ɗauki ad-dalilul jami'ul mufid da suka haɗa. littafi hamsin da biyu na aƙida za ka ga tun daga usulul sunna na imam al-humayri usulul sunna na imam ahmad sarihis sunna na imam tabari na al-musani muqaddimatur risala za ka ga duk idan sun zo rikicin da ya faru kan sahabbai za ka ji suna ta walkaffu amma shajara bainahu ka kame bakinka akan abin da ya gudana rikici da sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa wani dan bid'a da ya tashi a Kano da ya tashi sai dabara duk malaman da ya san cikin rikicin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da Muawiya suna da maganganu masu nauyi wanda ake kafa hujja da su da ya tashi sai ya zage malaman duka ya zage Ibn Taymiyyah ya zage Ibn hazm har ma yace wai Ibn hajar al-asqalani billahi allazi inda yana da rai da sai ya yi tikitin jirgi ya ji ya same shi kuma wallahi ibn hajar ba zai iya kwata kanshi ba saboda tsabar cika baki da rashin sanin mai karatu amma akwai abubuwan da muka yace inda dan da ya isa a bashi amsa kuma mun tattauna matsalolin kuma har yanzu ya kasa tattauna matsalolin kuma wallahi bai da amsa akan su ne kuma suna nan to amma shine fa yake cika baki ta wasu yayin tikiti waya ya zauna da ibn hajar askalani kuma wallahi ibn hajar ba zai kwata kansa ba wala mutane akwai su da barazana malam qala ibnu taymiya ibnu taymiya ya faɗa Allah ya masa rahama yace in qala qa'ilun idan wani mai magana yace maka inna aliyan lallai sayyidina ali bada bada'ahumul qital shi ya fara yaƙar su sayyidina muawiya ila lahu atima wannan mutum awwalan imtana'u an ta'ati ta ai farko su kuma su suka ki masa mubaya'a ai kun ji ibnu taymiyyah da suke ta zagi yace inda wani zai ce maka in ka haɗu da nawafi yace maka ai sayyidina ali shi ya fara ya kasu muawiya ka ce mai ai su kuma su muawiyan farko ai su suka ke mai mubaya a matsayin amirul mu'minina wa ja'aluhu baliman musharikan suka dauki sayyidina ali suka sanya shi azzalimi yayi musharaka fi dami usmana a cikin jinin usman wa qabilu alaihi shahadatu zuri sannan suka karɓi shaida ta ƙarya akan na ali ce in wani ya faɗa maka ka faɗa mai haka wannan maganan ya yi cikin min hadis sunna mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da goma kultu sai na ce in ji malam usman al-khamis a inda ahli sham an yada labari na ƙarya a wajen mutanen shi anna ali radiyallahu anhu bi qatl usman wato sayyidina ali yana da gudunma wajen kashe sayyidina usman kuma mun ce muku wasa'il na labari a wancan lokacin ba irin na yanzu bane idan matsala ta faru a garin kaduna misali wani ya tashi lokacin tafiya ta ƙasa ya tafi mai maiduguri kun ga watannin da zai ɗauka ko kwanaki kafin ya kai mai maiduguri idan aka je aka kai musu labari to su mutanen maiduguri tun da shi yanzu yana nan abu ya faru za su iya sanin hakikanin abin da ya faru ne idan wani ya sake tashi daga nan ya ji ya faɗa musu ko wani ya taso daga mai maidugurin ya dawo nan ya ga abin da ya gani sannan ya koma ya faɗa musu to kaga daga tasowarsa kwana nawa zai yi a hanya idan ya zo kwana nawa zai yi sake yi a hanya kafin ya koma kaga sai kaga intabal ne da yawa to an ɗauki labari daga garin madina an ji an kai wa mutanen sham an ce ga abin da ya faru to shi ne sai yake cewa na farko wa raja'at hadhihi al-isha'atu sannan wannan labarin na ƙarya iya inda ahli sham ko waraji tarin jayu hadhihi al-isha a wannan labarin na ƙarya inda ahli sham wajen mutanen sham li arba'ati umurin saboda al'amara guda hudu na farko adamu qatlati adamu qatli qatlati usman suna kallon cewa dan mai bai kama waɗanda suka kai shi sayyidina usman ba kuma kakkumanta shi fa sayyidina muawiya gwamna ne a sham a lokacin shi kuma sayyidina ali amirul mu'minin ne a madina da fitinan nan ta faru sayyidina ali shi yake madina shi kuma mu'awiya yana sham bai san yadda ta faru ma sai da yadda aka kai masa labari na biyu ma'arakatul jamal yakin jamal da aka yi na uku tarkul madinati barin madina da yawa sakalu bil kufa ya koma kufa ya zauna wal kufa ta hiya ma'aqil qatl qatlata usman ita ce ma'aqil qatlata usman kuma nan ne matattarar waɗanda suka zo suka kashe sayyidina usman sannan na na hudu annafi jeshi aliyin a cikin rundunar sayidina ali man huwa muttahamun bi qatli usmana akwai wanda ake tuhumar su da kashe sayyidina usman kun ga an samu shubha shi kuma ta bangaren mutanen wa mutanen sham din to wannan shubhar da aka samu yana daga cikin dalilan da yasa dole ko da haddi ne akan tunkuɗe shi idan akwai shubha na farko an jiye musu da labari an kashe sayyidina usman kasancewar yanzu babu shugaba al'umma ta yi ittifaki cewa wanda ya kamata ya zauna a matsayin shugaba shine sayyidina ali aka naɗa shi ya zama amirul mu'minina Ta sai aka je aka kai musu labari aka ce wannan suka kashe sayyidina usman na farko bai kama su ya kashe su ba saboda matsalar ana ganin shi ya sa su danya wa shugabanci kun ga shubha ta farko na biyu ga yakin jamal da ya faru na uku yana zaune a madinar annabi muhammad ya bar madina ya koma kufa kuma kufan nan da ya koma da zama can ne matattara daga can ne aka shiryo daga misra aka zo kashe shi na usman na hudu sannan ana kallon mutanen da yake ana tuhumar su da kisan sayyidina usman cikin rundunan nan sayyidina ali shi kuma bai dauki mataki a kansa ba amma a baya yana da uzuri ko bai da uzuri yana da shi shi ya yarda a yi amma yana kallon fitinar ba yanzu ne lokacin tamfirinta a bari al'amura su tabbata tukunna daga baya zai bi duk wanda yake da haƙƙi ya kamo shi ya hukunta shi su kuma suna ganin cewa dole sai ya kamo waɗannan mutanen ya hukunta su yanzu akan wannan ne rikici ya faru sai malam yake cewa to saboda haka li hadhihi al arbaa saboda waɗannan al'amuran guda hudu waqa'a shakku sai kokonto ya faru inda ahli shami a wajen mutanen sham inda jahala minhum a wajen jahilan cikin su anna li aliyan yadan fi qatl usman suna zargin cewa sayyidina ali yana da hannu wajen kashe sayyidina usman walaysa li aliyin yadun sayyidina ali kuma bai da hannu bal kana yal'anu qatlata usman sayyidina ali sai da ya tsine ma waɗanda duk suke da hannu wajen kisan sayyidina usman fa in kila in an ce hada wahadahu lam yubi lahu qitalahu ai wannan shi shi kadai bai halatta ya kasu ba kila sai a ce innahu ma kana yajuzu lahum an yuqatilu aliya su ma ai mutanen sham bai halatta gare su ba su yaki sayyidina ali likaunihi ajizan an qatl qatlata usmana saboda suna ganin cewa kaman ya gajiya dan me bai kama su ya kashe ma bal law kana qadiran ala qatl qatlata usmana inda a ce ma yana da iko akan ya kamo inda su kashe sayyidina usman a lokacin ya kashe su wa tarakahu sai ya bari yaki imma muta'awwilan ko dai ya zamanto ya yi tawili ya yi kuskure ko aw musniban ko ya zamanto ya yi zunubi da gangan ne lam kun dalika mujiban litafariqil jama'a wannan bai zama abin da zai wajabta kuma dole sai an raba al'ummar annabi muhammad ba walimtina sannan ya hannu an bai atihi akan a ce ba za a yi masa mubaya'a ba bal kana mubaya'atuhu ala kulli halin aslah ibnu taymiya yace mubaya'arsa ya fi zama ya fi dacewa fi dini a cikin addini wa an fa'alil musulmi ya fi amfani ga musulmi yanzu ka kalli maganar da sai na ibn taymiya yake faɗa akan sayyidina wa sayyidina ali ka kalli maganar da yake faɗa akan su bangaren na muawiya cewa a wannan lokacin amma kaddara da gangan na ali yana da damar ya kamo waɗanda suka kashe usman ya hukunta su yaki ko da tawili ya ce to wannan bai zama dalili na raba al'umma bai zama kuma dalilin da su sai da na'uya za su ba za su yi ma sai da na'ali mubaya'a ba ya ce saboda a wannan lokacin mubaya'ar su gare shi akan kowane hali ya fi zama maslaha ga addini sama da yin rikici da sai da na'ali ina ba ta fahimta kaga wannan gayar adalci kenan da malaman sunna suke da shi amma tare da haka bai hana kuma ka ji gobe wani ya ce ibnu taymiya a nawasin ne makiyin ahlul bait ne makiyin annaba ne haka zaka ji wani gobe ya fito ya faɗa ya ce ibnu taymiya makiyin annaba ne Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana tawfiki wayannan sune abubuwa da suka dinga faruwa na fitintunu da kuma ainihin wato rigingimu da haka a gaba ta ƙarshe ba karatu bane mimman min sahabati shaida tilkal mu'araka mimman min sahaba daga cikin sahabbai da waye da waye wanda suka yi musharaka cikin wannan rikicin da aka yi A sahabatun alladhina shahidu al-jamala sahabban da suka halarci yaƙin jamal aw siffin ko Sifinu hum aliyu az-zubair aisha ibn az-zubair al-hasan al-husayn ammar bin ammar ibn abbas muawiya amr bin al-as qais bin sa'd al-qaqa bin amr jarir bin abdullah khuzaimah bin sabit abu qatada abul haytham bin bin tahayan sahal bin sa'ad jabir bin abdullahi abdullahi bin jafar ali bin hatim al-ash'a bin qais jariyat bin qudama fudalat bin ubayd ubayd an-nu'man bin bashir wa'annan sune sahabban da suke musharaka wajen yakin da aka yi da aka sahabban da wasu shiga rikicin ba sun fi yawa akan sahabban da suka yi musharaka cikin fitinan nan wallazina mtana wa'anda suka hanu walam yusharikuhum basi musharaka da suma akwai sa'ad bin abi waqas سعيد بن زيد عبد الله بن عمر محمد بن مسلمة أسامة بن زيد أبو هريرة زيد بن ثابت عمران بن حسين أنس بن مالك أبو بكرة الثقفي الأعنف بن قيس أبو أيوب الأنصاري أبو موسى الأشعري أبو مسعود الأنصاري الوليد بن عقبة سعيد بن الأس عبد الله بن عامر عبد الله بن عمرو بن الأس أبو البرزلة الأسلمي أهبان بن الصفي سلمة بن الأكو bal jullu ta radiyallahu anhu wa ardahum ba su shiga fitinan nan ba da haka yanzu idan ka lissafa wa'annan za ga kwata-kwata adadin mutanen da suka yi musharaka cikin fitinan nan da ta taso cikin sahabbai da bangaren sai da ali da bangaren mu'awiya ba su wuce mutum talatin ba gabaki daya cikin wanda suka shiga to tare da haka fa wayanda ma ba su shigan ba amma kallon mutanen banda ake musu manafakai haka in shi a suke musu kallon cewa ainihin wato munafikai ne mutanen banza Allah ta'ala ya samu dace akwai abu guda uku da ya kamata mu rufe karatu da su abu na farko shine akwai dan uwa malam albani daga gombe Allah subhanahu wa ta'ala yawa matarsa rasuwa ta rasu ta bar 'ya'ya guda biyar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta sannan akwai dan uwa malam aliyu ikara da muke tare da shi shi ma Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa ranar juma'a nan Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta sannan akwai wani dan uwa malam jamaluddin aduseki harkar addini ce ta hada mu da shi Allah muka hadu yanzu malam musubawa yake ce min na san malam jamaluddin na ce wani irin sani kuwa sai ce min Allah ya masa rasuwa kuma yadda haka yake a rubuce a waya ta malam jamaluddin ina buga waya sai iyalinsa ce ta ɗauka ta ce min ai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa walla malam mutumin kirki muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama matarsa kuma Allah ya bata hakurin rashi da aka yi da ƴan uwa Allah ka sa malam jamaluddin inda ya tafi ya fi inda ya bari dan tsarkin sunayensa matashi ne matar ɗaɗe suka haifa da shi da ita amma duk wanda ya san shi a harkar addini ake haduwa kuma a kanta ya mutu muna roƙon Allah ya tashi daga cikin shabun din nan da annabi ya faɗa na sha'afi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe kuma shine mutane suna yaɗa jita-jita jiya bayan mun sauka daga jirgi karfe takwas da rai hanyar da ta ɗauka daga nan rigasa wacce take fita iyakun wannan hanyar ita ce take da hatsari da haka muna janyo hankalin mutane wanda suke zuwa su sauka a jirgi karfe takwas da rabi na dare don Allah su daina bin wannan hanya gara su dawo ta nan bakin ruwa su biyo ta cikin gari su tafi inda za su bi so da muna sauka ko minti biyar ba a yi babu ma so inda za mu ɗauki motar mu mu fita ba ko muka ji ta wannan hanya ana harbari to abin da ya ban mamaki shine yadda mutane suka yi ta yaɗa cewa wai a tashar jirgin saman ne ma aka zo aka tare haka suka sa kuma galibin duk rubuce-rubucen da na gani na kafofin yatsa labarai duk wanda zai maka rubutu sai ce wai an kai hari tashar jirgin wa tashar jirgin ƙasa haka suke faɗa to da duk wanda ya ce an kai hari tashar jirgin ƙasa ƙarya yake ba nan aka kai hari ma amma wannan hanyar da ta tashi daga rigasa daga nan wacce take fita mando ta tafi iyakon yanzu wannan hanyar tana da hatsari musamman in aka ce bayan magariba ya yi da aka duk wanda ya sauka daga jirgi bayan sallar isha'i karfe takwas da rabi da Allah wannan sanarwa ce muke bayarwa kuma a yi ƙoƙari a isar da ita daga nan dan Allah wannan hanyar da ta kama daga gasa wacce ke fita iya airport mutane su daina binta dan nan ne na din suke tarewa sati biyu da ya wuce akwai wanda sun dawo daga Abuja suka tara hanyar suka ɗibe su akwai wanda yanzu wannan tsawon sati biyu in dai ba yau aka sako su ba har yanzu suna hannu akwai matar da na sani ba ta da lafiya ta je wankin koda aka yi mata a ranar suka kama ta har yanzu tana hannun su a sun ce sai an ba su kuɗi kada wani ya tafi ya je ya kai kuɗin sun riƙe shi yana hannun su shi ma sau da haka yanzu labarin da yake zuwa mana an ce wannan matar tana su amma ta samu ta hankali wallahi malam fitilar ba 'yan karama ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mafita da nan wani bawan Allah shi ma sunansa maharazu ɗan agaji ne ɗan agajin da ya ɗauko mu daga wanda ya ɗauko mu daga kwantagora nan da muka gama aka suka dawo da mu abuja to da ɗan shi ɗan shekara ashirin da ɗan shekara bakwai sun bi wannan hanyar daga nan daga funtuwa wannan hanyar daga birnin gwari zuwa funtuwa yanzu yaran suna hannunsu shi ma sun ce suna buƙatar addu'a a taimaka a addu'a eh saboda haka muna roƙon Allah ta'ala wanda bai shiga hannu ba kada Allah ya sa ya shiga wanda suka shiga ciki Allah ka yi fitar da su sannan Allah ka ba gwamnati yin abin da ya dace kan wannan matsalar wannan shi ne kawai mai ta yin addu'a Allah ya sa wannan abin mu za mu ga ƙarshen shi ba shi zai ga ƙarshen mu ba yawa ita gwamnati Allah ya ba ta ikon yin abin da ya dace akan wannan matsala wannan mu shine addu'ar da zamu ci gaba da yi musu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh